وعلى آله وصحبه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسمائهم أيضا المؤثر المؤثر daga cikin sunayen mutazilan kuma ana kiransu al-mu'attila masu tabili sun mu bilale لأنهم ينفون الصفات الإلهية أن da رسولنا مؤثرة saboda suna kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kamar da kake bayani eh da yake kore siffofin Allah ana kira ga su ma ƴan jahiliya wanda suke yin suna kuma mu'tazila suna yin ta'birin juz'i amma kuma dukkan gaba ɗaya ana kiransu da suna mu'assila ومن أسمائهم أيضا الوعيدية daga cikin sunayen mutazila kuma akwai wa'idiyya wa huwa min ahammi mabadi yana daga cikin mafi muhimmancin wato manufofin su mutazilawa shine dawwamar da ma'abota manyan zanubai a wutan jahannama yana daga cikin mafi girman ainihin manufofin su wa fadul wa'id da zartar da kacewa a gare su wato ma'ana wato Allah ta'ala ya ce wanda ya yi ga ainihin masu zunubi Allah lallai sai ya zartar da shi babu abin da zai hana Allah zartar da shi in ji su Allah baya yafewa eh gyara gurin an sa ya kawo ya kawo wa infazul wa ifi da zartar da ainihin kyacewa a gare su wala shekul islam shekul islam ibn tabiya ya ce al-mu'tazila al-wahidiyya al-qadariyya su mutazilawa su ne yan wa'idiyya yan kadariya daga cikin sunayen su yan daudi ne su matayen khawarij ke su an gane ku su yan daudi ne na khawarij da li adami jur'ati saboda rashin tsaurin idan su da dai da juriyar su ala qawli da tafsirin murtakib da kabira akan ra'ayin kafirta masu manyan zunubai ba su da irin tsaurin idan nan su fito baro-baro su ce mai aikata manyan zunubai kafiri ne ba sa iya yin haka sai su ta kwana su ce mai aikata manyan zunubai shi ba mumini ne, shi ba kafiri ne." yana cikin matsayi daga cikin matsayin nan guda biyu shi za ka kira su kamar mata ko kuma ɗan tau a gari ba su da ainihin jarumta na fitowa baro-baro eh, kamar yadda 'yan kawari suke su 'yan kawari suna fitowa baro-baro su faɗi ra'ayinsu مع أنهم يوافقون الخوارج في حكمهم الأخروي duk da cewa su sun dace da khawarij a cikin hukuncinsa na lahira a wajen lahira sun yarda mai aikata manyan zunubai zai dawo dawoma wutan jahannama amma a duniya sun kasa faɗan cewa mai manyan zunubai kafiri ne sun kasa faɗa sai su ce la huwa mu'minun wa la huwa kafirun eh qala al-baghdadi al-imam al-baghdadi ya ce qila lil mu'tazila an ce wa zilawa cewa dai su 'yar daudu ne na khawarij domin su hawari, lokacin da suka gani ga ma'abuta zunubai suka ga maganar dawama a cikin wuta kafara sun ga kira su kafirai su khawarij suka kafirta masu zunubai suka yage su sun mutazilawa suna ganin za su dawama a wuta amma ba su iya yin tsaurin ido akan kiran da suna kafirai ba su iya haka ba wala jibrat ala qitali ahli firqa sannan ba su ba su yi juriya ba akan su yaki ma'abuta rabuwa wanda suka rabu da su sauran kungiyoyin da ba sa tare da su ba su yi juriya ba wajen yatsansu. su wannan an qitali ballantana kuma a ce sun yaƙi mafi yawan wanda suka saba musu sai na ce sun mutan zilawa su kawari ne a wajen aƙida sai dai a wajen su akwai wani sashe na tafiya suna da wayo ne wato su ƴan taku ne su kawari lokacin da suka kafarta musulmai استحلوا sai suka halarta nanzu suka halarta yakan musulmi